za a musanya ƙasa da za ku zauna a kanta aiki a yi hisabi gairar ardi banda wannan ƙasan da kuke kanta wasamawat saman ma duk za a naɗe ta yau mana turi sama a ka tsayi sijili lil kutub ko ka tsayi sijili lil kitab duk an faɗa kama bada ana awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin dan haka da a naɗe sama za a naɗa ƙasa to kaga wannan ƙasan da kai zaluncin an naɗe ta wata ƙasa daban aka baza wanda za a hisabi a kanta to kafin wannan ranar mutum ya ji tsoron Allah ya yi maza ya ɗauki hakkin mutane ya mayar musu wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi a cikin wannan hadisi Allah ya tsare mu da zalunci amin amin amin amin amin shek muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya um, mun doki wani kola kuma insha Allah assalamu alaikum kola السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوكي سونا كذا كنا كي كيرا يا كلوكا تفك يا كلوكا تفك نعم، ما أمي إبراهيم نعم أنا فهم فلما تو منا جين تما ينكشيني yang kulina na sisi mu timu gana sori kwa sisi kama awali maajiwa ya mufallaf tashili imani wa rahmatullahi wa barakatuh masu ganinmu da sauraronmu a cikin wannan tasha mai albarka isha fm ina muku fatan alkhairi kuma ina muku marhaban ina kuma ba da haƙuri ya zuwa ga 'yan uwa waɗanda muka yi ta saka lokacin karatu amma kuma abin bai yiwu ba sakamakon ƙaddaran allah da irin yadda allah ta'ala ya rubuta a lokacin da allah ya so shi ne za a yi karatunmu na yau akan wato wannan littafi mai albarka wato kitabul akhdari wanda wasu a ƙasar nan suna ce mata lahallari ko kuma ahalari wadda littafi ce sananniya wadda ana karanta ta a zaure dukkan wanda yake karatu to lalle in dai ya shiga zaure ya san me ake ce mata littafin akhdari wannan littafi na akhdari littafi ce mai daraja sosai a ƙasan wato a nan afirka wadda ta shahara a kewayenmu na afirka duk wani almajirin ilimi wanda yake neman ilimi za ka samu yana da sanin wannan littafi kuma duk wani malami kafin ya zama malami dole sai da ya karanta wannan littafi musamman a wannan nahiya mu. littafin akhdari ta shahara a duniya wadda malamai da yawa sun yi mata sharhi shi wannan malami wato wadda yi wannan littafi shine imamul الفقيه العلامة وتمال من فكه كمسنني ودا مشا ودا مسا الشيخ الصالح المحقق الفهامة المتقن في العلوم أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ محمد الصغير الأخضري البنطيوسي البسكري aljazairi almaliki ba maliki ne shi yasa littafin an buga ta ne akan abin da ya shafi malikiya kuma wannan malami ya fito ne daga gida na ilimi uh, iyayensa dukkansu malamai ne kusan ya gaji malanta ya gaji ilimi uh, wannan malami ya rasu an busu ne shi a wani waje da ake ce masa baskara sannan a nan zawiyarsa take a shekara ta ɗari tara da sha takwas hijira ya rayu a wannan kewaye wanda ya daidai da miladiya tun daga wato dubu da ɗari biyar da sha biyu wannan malami ya isar da saƙo daidai gwargwado akan wannan addini na musulunci ya yi rubuce-rubuce tsakanin wato manzuma ma'ana littafin da ta shafi waƙe da kuma littattafai da suka shafi wato manthorat ma'ana wadda ake rubuta su ba a waƙe ba a zube wadda rubutu ne haka sa'annan wannan malami abinda eh, yake tafiya shine ah, na'am wannan malami na al wato malam abdurrahman al littattafan da ya rubuta su suna da yawa amma wadda ta fi shahara ita ce wannan littafi na akhdari wannan littafi na akhdari an yi ta ne a kan mazhaba na imam malik bin anas babban malami wadda ya rubuta littafin maliki wato littafin muwatta malik wadda aka fi saninta da muwatta malik wadda wannan littafi ita ma ta shahara a duniya na Imam Malik Allah ta'ala ya ji kansa Allah isa ka mishi da da ya sa muka ɗauki wannan fage don karantar da al'umma ne wato wannan littafi ta wato wannan karatu wadda ake ɗaukan cewa fikihu littafi ce wato karatu ce wadda take mutane suna da koshi wato suna da yunwata majority abin da ya kamata mutane su bada hankali a kansa shine karantar da mutane addini musamman abin da ya shafi fikihu za ka samu manya-manyan mutane sun girma amma kuma karatunsu bai kai ga sun fahimci wannan littattafai ba sakamako haka idan ka je wuraren karatu ko wuraren fatawa za ka ji tambayoyin da ake yi ana yawaita tambayoyi ne akan abin da ya shafi amsan yana cikin wannan littafi abin da ya shafi sallah za ka ji wasu suna ta tabbaya mai hukuncin kabli da ba'adi to kabli da ba'adi ah, wato abu ne wanda yake da cikin wannan littafi wani zai yi sallah sai ka ji yana son ya ji shin wai sallan nan da zan yi ta na yi ragi to ya zan yi in gyara ko na yi ƙari ya zan yi in gyara tsarki da ire-irensu to al'ummar musulmi na duniya suna da yunwan wannan ilimi kuma suna da yunwan wannan karatu wannan abin me yasa bai matso kusa kusa ba na dawo yayi bana son kusa kusa ne dan yi matsa da shi a wannan littafi kamar yadda muka faɗa ga kaɗan daga cikin muhimmancinta wadda wasu malamai suka yi bayani mulahaza a kansa suka ce inna kitab inna kitab al akhbari lalle littafin akhdari min abraki kutubil fiqh yana daga cikin mafi albarkar littattafai na fiqh siyama musamman fi biladina hadhihi a cikin garuruwan mu ko mu wannan wa huwa kitabun qayyimun lalle littafin akhdari littafi ce wadda take tsayayye miƙaƙƙiya yahmilu ghuraran nafisa yana ɗauke da wasu ababe farare masu tsada min ahkami sala na ababen da suka shafi hukunce-hukuncen sallah kada ma'asu gari hajimihi ya kasance ya yi kiris tare da ƙanƙantan gangan jikin littafin ba ta da yawa duk da ƙanƙantar littafin ya yi kusa yuguni anil mutawwalat ya wadatar da kai daga wato manya-manyan littattafai wanda ake buga su da akwai irin ummahatul kutub littattafai manya-manya wanda ake bugawa ana yin bayanai akan abin da ya shafi fikihu to wannan littafi ga ta karama ce amma ta yi kusa ta wadatar da kai ba sai ka duba wa'incan manya-manyan littattafai ba wa qalla ma tajidu kitaba fikihin ja'a bil bayani shafi kaɗan ne da ka samu littafin fikihu wadda ya zo da bayani wankakke wadda take warkarwa fi masail sahwi wadda take ɓangaren matsaloli na rafkanwa mithla hadha kitab kwatankwacin wannan littafi kaɗan ne da ka samu cikin littafai wadda ta zo take warware matsala na rafkanwa a sallah ƙari ko ragi ko kuma haɗawa duka ɗin ko shakka in mutum ya samu a cikin sallah cewa wannan sallan ta cika ko bata cika ba to kaɗan ne da ka samu littafin da aka buga wanda suka zo suke warware matsala kamar wannan littafin ahlari shi yasa wannan littafi na akhbari tun da har zuwa yanzu ba a kosawa da ita zaka samu mutane da yawa wannan littafin suna da bukatanta kuma kwanan gobe inda za a karanta za ka tsaya ka saurari littafin to sai ka samu abin da kana da bukatan bayani a kanta wanda za ta amfanar da kai ah, mala ya ce fa inna na nad'u bil khairi wal ghufran lalle mu muna addu'a na alkhairi da kuma neman gafara ala mu'allifihi akan wanda ya wannan wallafa wannan littafi Muhammad wato Abdurrahman bin Abdurrahman al-Akhdari muna masa addu'a mu'allifi al-Jalil mawallafin littafin nan mai ɗaukaka al-faqih malamin fikihu annabil mai albarka shine al-Sheikh Abdurrahman al-Akhdari rahimahullah to muna masa addu'an alkhairi kamar yadda malamai suke masa fatan alkhairi to wannan shine kaɗan daga cikin muƙaddima akan wannan littafi na wato malam al-akhdari abdurrahman al-akhdari masu kallo da sauraro muna son ko fahimci tsarin da zamu bi na wannan karatu zamu yi shi daidai da wanda ya taɓa karantawa kuma daidai da wanda bai taba karanta littafin ba wanda ya taba karantawa to littafin da ta zamanto masa wato bita wanda kuma bai taɓa karantawa ba za mu tafi da karatun daidai da yadda zai gane ta insha Allahu rabbi kamar ya taɓa karantawa yana bita ne to ƙarƙashin wannan za mu iya mu wajen tafiya da karatun a mataki guda uku mataki na farko za mu karanta shi daki-daki daidai da inda ka iya bi to za ka iya amsa abin da muke faɗa sannan za ka iya bin mu tare da kuma fassaran da muke tafiya da shi sannan za mu yi daidai da yadda za ka gane ko yadda za ki gane ko mace ko namiji sannan kuma Eh, za mu yi amfani da wato za mu zo mu sake amfani da lokacin ko mu sake bayani mu kawo wasu abin da ya shafi aya ko hadisi ko maganganun wasu malamai akan kowane gaba daga cikin ababen da za mu faɗa. a ah, wannan farkon ɓangare kenan sannan da mu iya cire matsaloli wadda suka shafi wato wannan wato littafi kowane gaba in an kawo akwai matsalan da ya kamata a warware za mu warware ta abin da ya shafi lugga da ma'anan kalma to za mu yi ƙoƙari mu warware shi mu fitar da shi fatan mu yan uwa musulmi waɗanda suke bin mu su amfana da karatun da muke yi su kuma gane menene ake so su gane a duniya a yanzu duk inda ka je zaka samu ba sosai ake ɗauko irin waɗannan littattafai ana karantar da su ba an binne su a gefe ɗauko maka irin waɗannan manya-manyan littattafai ana karantar da kai da su su hadisai ba su ya kamata a fara karantar da kai ba abin da ya kamata a fara karantar da kai shine a fara karantar da kai irin waɗannan littattafai littattafan akhdari iziya risala muhtasarul khalil ibn rushd da sauransu littattafai ne da aka yi su akan fikihu wanda idan mutum ya bi to insha Allah rabbi zai gane addini kuma zai gane ibada madadin mu kau da kai akan wannan mu je mu kamo wani abun da ba shine mutane suke yunwa da shi ba mu yi tarar da ga junanmu mu yi ta lokacin mu akan wasu abubuwa to wannan ya kamata mu gane domin jama'an mu suna ta sallah suna buƙatan yadda ake so a karantar da sallah ɗin suna ta ɗahara ba su san yadda ake ɗahara ba ɗaharan nan kashi kashi kashi kashi akwai ɗahara na ruwa akwai ɗaharan da ba na ruwa bane da turba ake akwai ɗahara na hasken rana akwai ɗahara na iska akwai ɗahara kala kala ne wadda a musulunci akwai shi al'ummu suna ta rayuwa suna ta mutuwa ba su iya ba al'ummu suna da fahimtar suna da buƙatar su fahimci yadda ake sallan gawa da yawan mutane suna nan suna ta sallah amma ba su iya sallan gawa ba sallan gawa kawai ba su iya ba sai dai kaga mutane sun je sun taru a yi kabbara ɗaya a yi biyu a yi uku a yi hudu iyakaci abin da su iya shine Allahu akbar Allahu akbar ana idarwa kowa ya tashi ya watse mutanenmu suna da buƙatan su san ƙabli su san kuma ba'adi da matsalolinsa mutanenmu suna da buƙatan a rayuwar addinin su su fahimci wato ainihin tsantsan yadda ake sujada da yadda ake ruku'i da yadda ake ɗagowa daga gare su gaba ɗaya da tahiya duk suna da sa. to wannan karatun shine muka ga abin da ya kamata kar mu bata lokaci akan wasu abubuwa mu dawo da mutane mu karantar da su wannan kuma wannan littafi na akhbari alhamdulillah da ta cire maka wasu abubuwa masu fa'ida kamar haka a takaice daga farkon littafin malam ya fara ne da tarbiyya sannan ya yi bayani kuma akan abin da ya shafi aƙida tsantsa tauhidi a kaikaice wanda dukka cikin kowanne mun zo bayani za mu warware waɗannan abubuwa bi iznillahi subhanahu wa kuma bugu da ƙari muna na gaba don cika mu da surutu ba za mu ci gaba da karatu insha Allah rabbi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim Na'am muje ku eh, Malam ya ce bismillahir da sunan Allah mai rahama mai jin kai da sunan Allah mai rahama mai jin kai bismillahi ko farko wa sallallahu ala annabiyil karim mala yace wa sallallahu ala annabiyil karim yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه وشروط التوبة الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره متى يترك المعصية ويجب عليه أن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها طيب. ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول hatta yahdini Allah fa innahu min alamati shiqa wal khidlan wa tamsil basira to a iya nan ne za mu tsaya kafin mu ga abin da Allah ya yi to farko mun karanta shi daki-daki daidai da in baka taɓa karantawa ba to bakinka zai iya furtawa kuma daidai da wanda ya taba karantawa zai zama to masa bita malam ya ce wa sallallahu ala nabiyil karim wa sallallahu Allah ya yi salati ya yi yabo ala nabi bisa annabi sallallahu alaihi wasallam al-karim mai karamci da daraja bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai gaba na gaba awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abun da ke wajaba akan baligi awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abun da yake wajaba akan baligi tashihu imanihi ya inganta imaninsa thumma ma'arifatu ma yuslihu bihi farda ainihi sa'annan ya san sa'annan sanin abun da zai gyara farillan ainihinsa da shi thumma ma'arifatu sa'annan sanin ma bihi farda ainihi abin da zai gyara farillan ainihinsa da shi ka ahkamis salati kaman hukunce-hukuncen sallah ka ahkamis salati kaman hukunce-hukuncen sallah wattaharati da hukunce-hukuncen tsarki wattaharati da hukunce-hukuncen tsarki wasu yami da hukunce-hukuncen azumi wasu yami da hukunce-hukuncen azumi waya jibu alaihi malam ya ce ya wajaba a gare shi ya wajaba a kan baligi waya jibu alaihi ya wajaba a kan baligi an yuhafiza ala hududillah ya kiyaye dokokin Allah wa yajibu alaihi ya wajaba a gare shi an yuhafiza ala hududillah ya kiyaye dokokin Allah wa yaqifa inda amrihi ya tsaya a inda aka umarce shi waya kifa inda amrihi ya tsaya a inda aka umarce shi wa nahihi da inda aka hane shi wa nahihi da inda aka hane shi waya kifa inda amrihi ya tsaya a inda aka umarce shi wa nahihi da inda aka hane shi wayaƙifa inda amrihi ya tsaya a inda aka umarce shi wa nahihi da inda aka hane shi wa ya tuba ilallahi subhanahu ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa ya tuba Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu tsarkakakke qabla an yaskhata alaihi tun gabannin Allah bai yi fushi da shi ba qabla an yaskhata alaihi tun gabannin bai yi fushi da shi ba qabla an yaskhata alaihi to ba waje tun gabannin bai yi fushi da shi ba qabla an yaskhata alaihi tun gabannin bai yi fushi da shi ba wa shuruɗu taubati sharaɗoɗin tuba wa taubati sharaɗoɗin tuba annadamu ala fata yin niyya kan abun da ya wuce yin niyya kan abun da ya wuce annadamu ala ma fata yin nadama akan abun da ya wuce wanniyatu Allah uda ila zambin da niyan ba zai koma zuwa ga wata zunubi ba wanniyatu Allah ya'uda ila zambin da ba zai koma zuwa ga wata zunubi ba fima baqiya alaihi min umrihi cikin abun da ya saura daga rayuwarsa fima baqiya alaihi min umrihi cikin abun da ya saura daga rayuwarsa. Wa yajibu alaihi ya wajaba a gare shi, wa yajibu alaihi ya wajaba a gare shi, an ya turkal masuya ya bar saƙo. Wa yajibu alaihi an ya turkal masuya. ya wajaba a gare shi ya bar saɓo fi sa'atiha a cikin lokacinta fi sa'atiha a cikin lokacinta in kana mutalabbisan biha in ya kasance mai cuɗanya da ita in kana mutalabbisan biha ko da ya kasance yana cuɗanya da ita wala ya hillu lahu bai halatta a gare shi an yi akhirar taubata ya jinkirta tuba wala ya hillu lahu bai halatta a gare shi an yi akhirar taubata ya jinkirta tuba wala ya kula kar kuma ya ce wala ya kula kar kuma ya ce hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shiryar da ni hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shiryar da ni fa innahu min alamati shiqa فإنه min علامة الشقاء sabida hakan yana daga alaman shakiyanci fa min alamati shiqa saboda hakan yana daga alamar rashin rabu saboda hakan yana daga alamar rashin rabu wal khidlan da taɓewa wal da taɓewa wa tamsil basira da shafewar basira wa tamsil basira da shafewar basira to masha Allah masu mu da jin mu da sauraro kun ji yadda karatu ta kasance kashi biyu kashi na farko mun karanta shi ba tare da fassara ba kashi na biyu mun karanta shi biyu ko sama da haka wani gaban ma tare da fassara sannan a yanzu za mu dubi sake bin abun a karo na gaba don mu yi bayani na farko malam ya ce wa sallallahu ala nabiyil karim lafazin wa sallallahu as-salatu tana nufin addu'a'u addu'a'u rage addu'a'u abinda ake nufi da addu'a'u kenan ma'ana as-salatu yana nufin addu'a'u kamar yadda a turanci prayer addu'a prayer sallah to nan wa sallallahu nan as tana nufin addu'a'u kuma tana nufin as kamar yadda as-salatu Allah ya ambace ta da sallah Allah ya ambace ta kuma da addu'a Allah ta'ala ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakarun lahum nan wa salli alaihim yana nufin yi musu addu'a ma'ana khudh min amwalihim sadaqatan karba daga daga dukiyoyinsu sadaka tutahhiruhum ka tsarkake su wato tuzakihim biha ka tsaftace su da ita wa salli alaihim sannan kuma kai musu addu'a inna salataka lalle musu addu'a in lalle ka, sakanun lahum wannan nutsuwa ne gare su lafazin as-salatu anan tana nufin addu'a'u Allah ya sake faɗa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lalle Allah da mala'iku suna salati wa annabi suna masa addu'a yabo kenan to akwai kuma as-salatu Allah ya yana nufin sallah yana nufin sallah a wajen Allah ya ce aqimu salata wa atu zakata ku tsayi da sallah kuma ku ba da zakka to nan kaga yana nufin sallah ne wadda aka sani wadda ake yin ta to nan sallallahu Allah ya yi yabo ya yi addu'a ala nabil karim Allah ya yi salati ya yi addu'a wa annabi alkarim mai karamci lafazin annabiyu yana nufin annabi'u asalinsa annabi'u mai ba da labari almunbi'u anillah shine mai bayar da labari daga Allah akwai ar-rasul akwai annabi shi ar-rasul ma'anansa ɗan aika annabi mai ba da labari to malamai suka ce akwai bambanci tsakanin annabi da kuma ar-rasul duk da ba fagen da ya kamata mu tsawaita ba ne a kansa to amma a gurguje wasu suka ce annabiyu shine annabi wanda aka turo shi amma ba a ba shi daman ya isar da sako ba wasu suka ce ar-rasul shine abin da ake nufi manzo annabi wanda Allah ya turo shi ya isar da sako yasa aka ce duk wani annabi duk wani rasulu annabi ne amma ba dukkan wani annabi ne rasulu ba dan ka iya samun annabiyu amma ba rasulu ba ne akwai kuma rasulun kuma dole a same shi nabiyun wallahu alam malam ya ce bismillahi da sunan Allah nan malam ya ce bismillahi yana nufin ina farawa da sunan Allah domin bismillahi manzala ya ce duk abin da za a yi babu ambaton Allah a cikin shi to wannan ladansa ko kuma sa yankakkiya ce to a ƙarƙashin wannan malam ya kwaikwayi ayan ƙur'ani kamar yadda ƙur'ani Allah ya fara da bismillahi sannan kowace sura tsakaninta akwai bismillahi in banda da suratul tauba uh, bismillahi ma'anansa shine bi ismillahi ina farawa da sunan Allah me zan fara ya danganta ga abin da zan yi ta iya yiwa zan yi tafiya ne sai ce bismillahi to na gane cewa bismillahi din nan zan yi tafiya ne bismillahi sai aka ga kwanan to a gabanka to yana gwada da ka ci abinci kenan to nan ka ga bismillahi ga kuma littafi a hannunka kana gwada da sunan Allah zan fara karanta littafin akhdari wallahu alam bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama kuma mai jin kai nan yake cewa a gurguje awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abun da ke waje ba akan baligi almukallaf ba baligi kai tsaye ba ne domin akwai mamaci tsakanin balig da kuma mukallaf balig kalmar larabci ne shine wanda ya balaga da hankalin shi a ma'ana wanda da ya balaga amma mukallaf ko a hausa yana ana ɗaukansa akan wannan shi shine wanda aka ɗaura masa nauyi wanda aka kallafa masa wani abu kaman kai ne a gidan ku da ya kauran kanuwan ka sai a ce to kai an kallafa maka katifa wannan an kallafa masa gado wannan an kallafa masa kaza kaga an daura maka wani abu mai nauyi lafazin mukallaf da yana nufin wanda aka daura masa wani nauyi a kansa dai dauka da wuya to shine abin da ake nufi da mukallaf to da haka shine ne yace awwalu ma yajibu alal mukallafi bai ce alal baligi ba don inda an ce balig to dole sai an samu wasu matsaloli sun fito a kansa shi yasa malam yace awwalu ma yajibu ala mukallafi domin mukallaf shine wanda ya balaga da hankalinsa da lafiyarsa na kwakwalwa wannan shine ake ce masa mukallaf don haka ba kowa bane mukallaf ka iya ganin mahaukaci amma baligi ne amma ba mukallafi bane domin ba a ɗaura masa nauyin sallah ba ba a ɗaura masa nauyin azumi ba ba a ɗaura masa nauyin zakka ba ba ta kansa dan inda da mahaukaci zai zo ya same ka ya buge ka nan kai shi kotu ma an yi hauka sai dai in an lura za a zane shi gobe ba dai ƙara ba to sai a masa wannan ana ce masa ta'aziyar to almuhim mahaukaci ba mukallaf bane dan ba a kallafa masa nauyi ba akwai yaro shi ma ba mukallaf bane domin ba a ɗaura ma yaro nauyi ba akwai mai bacci shi ma wannan ba mukallaf ba domin ba a ɗaura masa nauyin da yake kan wanda yake hankali ba da haka yaro sai ya balaga haka manzo Allah ya faɗa sannan mahaukaci sai ya dawo lafiyarsa kafin ya zama mukallafi sannan mai bacci sai ya farka kafin ya zama mai wato mukallafi kafin ya zama to alƙalamin Allah yana gudana a kansa ƙarin bayani dangane da mukallaf kiyasi akan wa'annan wanda yake farfadiya ba mukallafi bane wanda ya suma ba mukallafi bane dole sai ya dawo cikin hankalinsa wasai kafin ya zamanto mukallafi kafin ya zamanto an ɗaura masa nauyi na aikata wani abu nan yace awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abin da ke wajaba akan wato wanda ya balaga da hankali wanda aka kallafa masa nauyi tashihu imanihi shine inganta imaninsa ya inganta imaninsa to anan yanzu tambayar da zamu shi ne yaya za a yi a ce ya gyara imaninsa akwai bambanci tsakanin a ce samu imani da kuma ka gyara idan an ce ka gyara ya gwada kana da shi ne amma ka gyara amma an ce ka samu imani to yana gwada cewa ba ka da imanin ne yanzu ka nema domin ya ce ya imani ya ce ya ma yajibu ala mukallafi an yajida al-iman ya samu imani ba da inda an ce ya samo imani to da sai a ce to bai da imani amma sai aka ce ya gyara to ya gwada akwai ta kenan wannan ya daidai da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullu mauludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi manzo Allah yace dukkan wani da ana aihuwarsa ne kan tsari na addinin musulunci to sai dai kawai iyayensa uwansa da ubansa in ya girma su mai da shi ba yahudi ko su mai da shi kirista ko su mai da shi ba majuse amma asalin aihuwarsa duk wani ɗa da aka haife shi ko da arniya ne ta tsuguna ko ba yahudiya ko kirista ko ba majusiya in ta ɗauki ciki to cikin nan musulmi ne in ta haifi ɗan ɗan ma musulmi ne ɗan ma musulmi ne me dalili kullu mauludin duk wani ɗa yuladu ala alfitra ana haihuwar sa akan musulunci shine Allah ya ce fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha me ce fitrar nan shine la ilaha illallah kalmar imani kenan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kalman da ake nufi da fitra to kowane da ana aihuwar aihuwarsa ne akan musulunci akan kalman la ilaha illallah akan kalman tauhidi sai da inda gaba kaga mutum ya zama kafiri to iyayensa ne uwa da uba suka juyar da shi kan tsarin da suke kai ko na bid'a ne ma duk su su juyar da shi su canja shi akan fitran da Allah ya yi shi to idan mutum an aife shi akan musulunci aka aife shi ikon Allah ikon Allah to ikon Allah uh, jama'a ku yi hankuri uh, mu dawo da malam ikon Allah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 a ah, shak ba bata lokaci ba kana cikin bayani muna jin ka insha Allah na'am ah, kamar bayanin da muke muka ce akan maganan gyaran imani da a ce yanzu saka bakin da a ce yanzu alal misali wata data musulunta kafira da ciki a tare da ita to cikin nan da yake jikinta wannan cikin in mun tashi ne ta damu musulmi ne sanar jaririn saboda kullu mauludin yuladu Alal, Fitra, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kowane ɗa ana aihuwarsa manzon Allah ya ce akan fitra na musulunci iyayensa ne daga baya da su iya mai da shi ya zama wato kafiri ko ya zama bayahude ne ko ya zama to kirista ko ya zama to bamajuse ko ma kowanne ne Manzala ya bada misali guda uku kowanne irin addini ma su za su juyar da shi amma asali an haife shi akan me akan musulunci to shi yasa muka ce kowane mutum yana kan tsari na musulunci ne da imaninsa aka haife shi da musuluncinsa aka haife shi shi yasa in mace kamar ta ta mutuwa in mace ta rasu kafira a hannun mu mu musulmai mu damu mata kabari to za mu juyar da ita ne ta kalli yamma me manufar mu da idan yana cikin uwatar to yana kallon bayanta ne ta ta ta ta, ta, da me yake da suna ta bangaren bayanta yake kallo to idan muka zo muka saka dan nan yana kallon alkibla ita kuma tana kallon yamma me muke nufi mun busu na musulmi ne ba ita idan muka busu ne ba dan haka shi sa yanzu idan mun lura anan nan mai ce awwalu ma yajibu alal mukallafi farkon abin da ke waje ba a kan, wato baligi tashihu imani ya inganta imaninsa kaga da aka ce inganta imani ana nufin tun aihuwarka da aka haife ka ɗin nan ka zo duniya da kalmar la ilaha illallah ka zo duniya kenan da imaninka kalmar la ilaha ita ce kalmar imani don haka sai ya ce ka inganta imaninka to mecece imani abinda ake nufi da imani shine gaskata Allah ka gaskata Allah ka gaskata mala'iku ka gaskata littattafin da Allah ya turo dukkansu da wanda ka sani da wanda baka sani ba ka gaskata wato manzanni su ma da wanda Allah ya ambace su da wanda baka sani ba ka yadda da kuma ranar tashin kiyama cewa akwai ta baka gani ba amma ka tabbatar ka kuma imani da ranar ƙarshe ranar tashin kiyama ka yi imani da kuma ƙaddara cewa daga Allah ne mai kyau da mara kyau duka yadda da wannan wannan shine abin da ake nufi da imani kuma shi imanin nan abin da ake nufi da shi shine qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb ma'ana abin da ake nufi da imani baki ne zai furta in bakin ka ya furta ka ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan bakinka ya faɗa yanda bakinka ya faɗa to kuma abin da ake bukata zuciyarka ta yadda da abin da bakinka ya faɗa yasa idan da mutum zai zo musulunta abin da Allah ya ɗaura mana shine ya furta kalmar la ilaha illallah idan ya furta kalmar la illallah to nan ya cika musulmi in ya furta kalmar la ilaha illallah ya furta kalmar tauhidi to abin da ake bukata kuma sai tsakaninsa da Allah shine sai ya ce ah, ya kulla abun da ya faɗa din a bakinsa to ya kulla ta a zuciyarsa wa i'tiqadun bil qalb sannan kuma abu na gaba sai a samu gabbanka su aikata a samu gabbanka suna aikatawa ba yadda za a aikata da imani dole sai an gani ta bayyana bayyanan imanin shine a samu kana sallah kana azumi kana zakayin Allah ya baka dama kana aikin hajji kana sadaka kana kyautata mu wanda ya kamata a kyautata kana bin iyayenka kana kaza kana kaza aikin da dukkan musulunci yace ayi kana aikatawa wannan shine ake yake tabbatar da cewa kai din kana da imani wannan shi yake tabbatar maka cewa kana da imani wasu da su ga wasu da ka cewa an ance, wani ka bar gemu sai ce attaqwa hahuna wani ka dangala wando sai ce attaqwa hahuna me yake nufi ma'ana ai tsoron Allah anan zuciya take eh tsoron Allah tana nan zuciya imani tana nan zuciya amma sai ta bayyana a fili dole sai ka aikata a fili tukunna wanda yake gwada cewa kana da imani din domin duk inda a Qur'ani Allah ta'ala ya ambaci imani sai ya hada ta da da ya hada ta da aiki Allah yace innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun mamnu ghairu mamnun innal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يتي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يتي ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله قاشنا آيو ديوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Saya ja'alu ar-rahman wudda ayoyi da yawa duk inda ka samu a cikin alqur'ani sai ka samu cewa Allah yana ambatan imani sai ya ambaci aiki wanda yake gwada maka in dai kana da imani to sai ka yi aiki ba yadda za a kana da imani ko ba a samu ka aiki ba da haka ka samu mutum wani ce ya imani ka ce tashi kai sallah ya ce a ni ina da imani ƙarya yake yi ƙarya yake yi dole in akwai imani sai an samu aiki masu imani ne a masallaci masu imani ne a aikin hajji masu imani ne suke umura. masu imani ne suke yin zakka masu imani ne suke yin dukkan wasu ayyuka na addini kuma alaman kai kana da imani shine a same ka da hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da kai me ma'anar hoton manzon Allah in an ganka an ga suffan manzon Allah in an ganka an ga tsarin manzon Allah in an ga tafiyanka tafiyan manzon Allah ne wayannan su ne abin da ake nufi duk inda Allah ta'ala ya ambaci kalman imani to sai ka samu cewa ya ambaci aiki kamar yadda muka kawo maka kaɗan daga cikin ayoyin don haka imani furtawa ne da baki kuma aiki da gabai sannan zuciyarka kuma ta yadda wannan shine abin da ake nufi da imani sannan imani yana karuwa yana raguwa hadisan manzala sallam sun tabbatar da haka ayoyin alkur'ani so tabbatar da haka Allah ta'ala yace walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa Rasulu, wa sadaqa Allah wa Rasulu, wa ma zadahum ba abin da ya kara musu illa imanan wa taslima wa ma zadahum illa imanan wa taslima kaga al-iman yazidu wa yanqus imani yana karuwa yana raguwa yazidu bi ziyadati al-amal wa yanqusu bi saniha. imani yana ƙaruwa da ƙaruwan aiki yana raguwa da raguwan aiki gwargwadon aikinka gwargwadon ƙarin imaninka gwargwadon taƙaitawanka da aiki gwargwadon yadda imaninka za su yi baya don haka Allah ya sake cewa liyazdadu imanan ma'a imanihim to kaga anan ma Allah yana gwada cewa imani zai iya ƙaruwa kuma imani zai iya raguwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce wanda Imam al-Haythami ya rawaito wannan hadisin a cikin Mujma' sannan Imam tabarani ya rawaito a cikin Al-Kabir isnadin hadisin kuma hadisi ne ingantacce da kuma ga sunan malamai da yawa yadda suka yi magana akan hadisin ingantacce ne wanda suka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal imana lalle shi imani la yakhluqu fi jawfi ahadikum yana iya wato ainihin tsufa a jikin a cikin ɗayanku imani takan iya tsufa a cikin zuciyar ɗayanku kama yakhluqu thawbu kamar yadda tufafi yake tsufa fa yablu sannan ya diddige ya tsufa fatlul qur'ana ku karanta alqur'ani fatlul qur'ani, ku karanta qur'ani yujaddidul iman fi qulubikum zai sabunta muku imani a cikin zukatanku nan ma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa imani yana karuwa kuma imani yana raguwa Imam al-Manawi yake cewa shabbaha al iman bi shay alladhi la yastamirru ala hay'atihi ya kwatanta imani da wani abun da la yastamiru ala hayatihi ba zai taba ci gaba ya ta rayuwa akan irin yadda yake ba shine kaman tufafi ba yadda za a yi tufafi kana sa kana sashi, dole sai ya sabanta kansa sai ya tafi wal abdu yatakallamu bi kalimatil iman bawa zai dinga furta kalman imani thumma yudannisuha bi su'i af'alihi daga baya kuma sai zo ya bata ta yi sa ta sa mata datti da muggan ayyukansa fa idza ada wa idan ya dawo ya ba da uzuri wato ya dawo ya gyara faƙad jaddada ma akhlaka haƙiƙa ya sabunta abin da ya wato ya tsufa wa zahara ma dannasa wa zahar wa tahara ma dannasa yayi zamanto ya tsarkake abin da ya bata ya lalata to wannan yana gwada cewa imani yana ƙaruwa kuma imani yana raguwa Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu yake cewa halummu nazdad imanan maza ku taho mu ƙara imani fa yadhkuruna Allah ta'ala idan mutane sun zo ya kiraye su sai ce to mu zauna mu zikirin Allah ta'ala mu ambaci Allah saboda imani ya karu Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu sa'id manzalai ne yana faɗa a cikin addu'arsa Allahumma zidna imanan Allah ka ƙara mana imani wa yaqinan ka ƙara mana kuma samun yaƙini wa fiƙhan Allah ka ƙara mana fahimtar addini wannan yana daga cikin abin da mutum idan ya lura zai gane cewa imaninsa zai iya ƙaruwa kuma zai iya raguwa ƙaruwansa yana ƙaruwa da aiki raguwansa yana raguwa da aiki gwargwadon raguwan aikinka kana sadar da zumunci imaninka zai ƙaru kana nafulfulin dare imaninka zai ƙaru kana yin nafulfuli na azumi imaninka zai ƙaru kana sadaka imaninka zai ƙaru kana wa mutane imaninka zai karu kana mu'amala mai kyau imaninka zai karu duk wani abin da Allah yake so in dai ibada ne to Allah ta'ala zai kara maka imani da wannan na ambaci ibada a gurguje me ake nufi da ibada shine dukkan wani abun da Allah ya yi umarni a yi duk abin da Allah da manzansa suka yi umarni a yi na faɗi ko na aiki dukkan waɗannan abubuwa da Allah umarninsa suka yi umarni a kansa kuma suka yadda da shi suke kuma san wannan abu shi ake ce masa ibada to don haka duk wani abin da ka sani Allah ya umarni da shi manzo Allah ya umarni da shi Allah yana son haka ya yarda da shi to in ka aikata zai ƙara maka imani muna roƙo Allah ya mana agaji wannan bayani akan imani kenan awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi farko abin da yake wajaba akan baligi to ya gyara imaninsa to ne alamomin balaga ko me manufan da da ake nufi da mutum ya balaga alamomin balaga na farko shine cikan shekara goma sha shida alama ne na balaga mace tana fara balaga tun daga shekara tara daga shekara tara mace za ta iya yin balaga da aka da aka ganin mace tana shekara tara ta fara yin jinin al'ada haka malamai suka faɗa za a iya samun mace ta yi jinin al'ada tun daga shekara tara mace tana iya fara jinin al'ada ta balaga tun daga shekara tara idan bata shekara bata balaga a shekara tara ba shekara goma ko shekara goma sha ɗaya shekara goma sha biyu shekara goma sha uku sha hudu sha biyar sha shida to daga nan mace take balaga ko namiji yake balaga na biyu alamomin balaga shine fidda gashi a wuraren da ba a fitarwa sai an girma shine kaman fidda gashi a al'aura mutum ya fidda gashi a ɗaurarsa ya balaga mutum in ya fidda gashi a hammata ya balaga mutum in yi gimu ya balaga mutum in yi gashin baki ko saji ya balaga ko kasumba abu na gaba shine alaman balaga ne mafarkin jima'i idan mutum ya yi mafarkin saduwa wannan alama ne na ya balaga daga cikin alamomi na balaga shine mace ta yi jinin al'ada idan mace ta yi jinin al'ada to ta balaga alama ne na cewa lalle Allah yana gwada mata ta balaga daga cikin alamomin balaga shine mace ta yi nono idan mace ta fitar da nono a gaban kirjinta wannan alama ne na cewa lalle ta balaga to me manufan da ya sa ake son a gane cewa balagan ko kuma me yasa Allah yake fitar maka da wa'annan abubuwa dan ya ce maka ka balaga dalili ko shine domin Allah ya gwada maka cewa ya ɗaura alƙalamin rubutu a kanka duk abin da ka aikata kafin ka balaga Allah ya baya rubutawa ba zai tambaye ka ba amma ran da Allah ya tabbatar maka ka balaga to alƙalami na hannunka za a ana hannun alƙalami na nan Allah yana umarni ana rubutawa ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba yadda za a yi mutum ya furta wani magana face a tare da shi akwai raqib eh, raqibun atid ma'ana akwai wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ay yaktubuna ma taf'aluna suna rubuta abinda kuke aikatawa alkalamin da take rubuta maka kayi mai ko kayi mara kyau tam din sallah tayi baka yi ba zina a rubuta baka ba a rubuta duka da wannan Allah na gwada maka an ɗaura maka alkalami ne kuma doka da shari'a ta hau kanka duk abin da kai baya kan ubanka yana kanka ne wannan shine abin da ake nufi da manufar balaga din tasihu imanihi to in mutum ya balaga abin da ake fata da shi shine ya inganta imaninsa ya inganta imaninsa thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi wannan gaba yace sa'an nan ya san abin da zai gyara farillan sa da shi to farillan ainihi abin da ake nufi da farillan ainihi fardu ya kasu kashi biyu akwai fardu ainin shine anan akwai fardu kifaya shine farilla wanda wani na iya ɗauke mu wani farillan da wani na iya ɗauke mu shine fardu kifaya fardu ainin kuma farillan da ba wanda zai ɗauke maka sai kai da kanka shine fardu ainin abinda ba wanda zai iya ɗauke maka sai kai da kanka to wannan shine ake ce masa fardu ainin zai ba da misali a ƙasa alal misalin da zamu bayar kuma akan fardu kifaya da bai kawo ba fardu kifaya fardu kifaya ma'ana farilla ne amma wasu suna iya ɗauke muni, kamar sallan gawa fardu kifaya ne idan wasu sun tsaya sun yi sallan gawan daidai da yadda ake so to kai ba sai ka je sallan gawan ba zuwanka ba wajibi bane farilla ce amma wasu sun ɗauke maka to shine fardu kifaya wasu sun ɗauke mu wasu to shine ake nufi da fardu kifaya wasu sun ɗauke ma wasu shine ke nufi da fardu kifaya kamar sadar da zumunci kai ba za ka samu zuwa ba to amma za ka daɗa wani wanda zai je ya isar maka da sadar da zumunci To wannan shi ake ce masa shi kuma fardu kifaya kaga baka samu zuwa ba sai ka tura wani in ya je sadar da zumunci a madadinka to kaga wannan fardu kifaya kenan ah, mun ba da misali akan fardu kifaya to sai kuma fardu ainin fardu ainin shine farilla na aini wato sai fardu ainin farilla na ainihi farilla na ainihi shine farillan da babu wani wanda zai iya ɗauke maka sai kai da kanka shine fardu ainin farilla ce amma ba wanda zai iya ɗauke maka wannan sai kai da kanka shine kamar ya ba da bayani ثم معرفة ما يصلح bihi fardu عيني sannan mutum baligi dole sai ya san abin da zai gyara farillan ainihinsa da shi yaya zai gyara farillansa na ainihi to me farallan ainihi shine sai yace ka ahkami salati kaman sanin hukunce hukuncen sallah to sanin hukunce hukuncen sallah wajibi ne akan dukkan wani wato baligi ya san hukunce hukuncen sallah hukunce hukuncen sallah sallah tana da mishkiloli da yawa dole sai ka san hukunce hukuncinsa. sa tunda yanzu sallah fardu ainin ne ba yadda za a yi wani ya maka yanzu kana zaune nan ka ce ai time din sallah ta yi wane je kai min sallah ba zai iya yiwa ba wane je kai min sallah ba zai yiwu ba dole kai ne za ka yi matarka duk inda ka kai ga ƙaunarta ƙauna yake tsakaninku babu yadda za a yi ka ce to ki min sallah kai ka kwanta ko kuma ta ce masoyi na kai min sallah dole kenan kai ne za ka yi ko baka da lafiya kai ne za ka yi ko a wajen yaki ne Allah bai ɗauke ba sai da ya ce kowa ya yi sallah to tun da Allah ya ce kowa sai ya yi sallan nan to a nan yanzu sallah ta zama fardu aini farilla na wajibi farilla na ainihi ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه sannan ya san abun da zai gyara farillansa na ainihi da shi to kaga yanzu sanin wato hukunce hukuncen sallah wajibi ne tunda ba wanda zai maka kai kai wa kanka yasa malamai suka ce neman ilimi kashi biyu ne akwai fardu ainin akwai fardu kifaya ma'ana akwai wajibi akwai abin da ba wajibi ba kai duk wani abin da ibada ce Allah ya ɗaura maka kar wadda zai maka sai kai da kai da kanka neman ilimin sa wajibi ne dole sai ka zama malami a kansa amma abin da ba wajibi ne akan ka ba wasu suna iya ɗauke maka wannan ba wajibi bane akan ka ka nemi ilimin sa so amma sallah dole ka nemi izinin ta ka iliminta, kamar yadda zaka zo ka sani nan gaba in kana biye da da mu ka ahkami salah kamar sanin hukunce hukuncen sallah akwai hukuncin iqama akwai hukuncin kabbara na farko akwai hukuncin kabbara ta biyu akwai hukuncin tsayuwa akwai hukuncin ruku'i akwai hukuncin abin da ake faɗa ruku'i akwai hukunce hukuncen sallah har zuwa sallama hukuncin sallama ɗaya da hukuncin sallama biyu dukka sai ka fahimce su wannan wajibi ne akan duk wani musulmi sai ya san su da yadda ake ruku'i da yadda ake sujada da yadda ake tasowa da abin da ake faɗa dukka sai ka san hukunce hukuncensa da haka sanin hukunce hukuncen sallah a wajen baligi wajibi ne domin Allah zai tambaye ka ka salati wa taharati da kuma tsarki wajibi ne sai ka san hukunce hukuncen tsarki shi ma tsarki fardu ainin ne domin babu yadda za a yi a ce sallah wani ya yi maka dole kai ne za ka yi da kanka to tunda sallah wajibi ne kai ne za ka yi da kanka yanzu ya zama wajibi dole sai ka zauna ka koyi wato tsarki ka dole sai ka koyi hukunce hukuncen tsarki sarkin nan akwai hadathi akwai khabathi sarkin nan kam akwai akbar akwai kuma asghar akwai tsarkin turbaya akwai tsarkin hoge dutse kenan da sauransu don haka dole sai ka san hukunce-hukuncen waɗannan saboda ba yadda za a yi wani maka yanzu alal misali ba yadda za a yi kai kashi anan kuma kai waya ka ce wani maka tsarki daga can ba zai yiwu ba dole kai ne zaka tashi ka ɗauki kanka ka je wajen da zaka tsuguna ka ɗaure al'auranka to ba yadda za a yi wani ka ce masa yi maka to kaga ya zama fardu aini ka ahkami salati wa taharati da sanin hukunce hukuncen tsarki wasu yami da azumi wa'annan dukka da aka ambace su guda uku ba su kenan ba amma ka sani dukkan su fardu aini ne saboda farilla ne wanda wani ba zai dauke mu ba dole kai ne za ka yi wa kanka farilla ce amma wani ba zai ɗauke mu ba dole kai ne za ka tsuguna kai wa kanka to tun da kai ne za ka tsuguna dole ka yi wa kanka wajibi ne sai ka san wannan ilimin abin da ba wanda zai iya maka din kai ne za ka yi wa kanka to shine abin da ake nufi da fardu aini ka ahkami salati wasu yami azumi shi ma dole ka san hukunce hukuncensa domin azumi babu wanda zai maka kai ne zaka tsuguna kai abunka to tunda kai ne zaka yi to babu hali wani ya ɗauke maka kuma babu hali dole sai ka je ka nemi sa ka sani kamar yadda malam yake tabbatarwa anan to sai nukta na gaba yace wa yajibu alaihi an yuhafiza ala hududillah ya wajaba akan duk wani balagegge ya kiyaye wato dokokin Allah dole kowane balagegge ya kiyaye dokokin Allah to menene ake nufi da hududillah kafin nan yace wa yaqifa inda amrihi wa nahyi ya tsaya a inda aka umurce shi da kuma inda aka hane shi wa yaqifa inda amrihi wa nahyi ya tsaya a inda aka umurce shi da kuma inda aka hane shi wannan wajibi ne akan dukkan wani balagigi ya tsaya a inda Allah ya umarce shi da inda aka hane shi Sabida Allah ta'ala yake cewa tilka hududullah ومن يتعد حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها Allah ya ce wa'incan dukka dokokin Allah ne kar ku yadda ku kusance ta tsari ne iyaka ne da Allah ya maka karka yadda ka tsallake ya sake cewa wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa wayancan dukka dokokin Allah ne wanda kuma duk ya haura ya ƙetare dokokin Allah ya zalunci kanshi wa ƙala ta'ala Allah ta'ala yake cewa kuma wa ma'ata atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha ya iqab duk abinda manzo ya baku to ku karba abinda kuma ya hana ku to ku hannu sannan Allah ya ce ku ji tsoron Allah Allah mai tsananin ukuba ne in kun ketare abinda Allah da manzansa suka tsayar da ku hadisi ya tabbata daga abi tha'laba al-khushaini radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace inna Allah farada fara'ida lalle Allah ya wajabta wasu farillai fala tudayyi'uha kar ku yadda ku tozarta su fala tudayyi'uha kar ku yadda ku tozarta farillan da Allah ya saka ya sassaka wasu dokoki ma'ana kar ku yadda ku tozarta su wa haddada hududa ya sanya wasu iyaka iyaka fala duha kar ku yadda ku ketare su kar ku yadda ku ketare ku tsallaka wa harrama ashiyaha kuma Allah ya haramta wasu abubuwa fala tantahiquha kar ku yadda ku kekketa ta kar ku afka wa haramun din da Allah ya hana ku wa sakata an ashiya kuma Allah ya yi shiru akan wasu abubuwa rahmatan lakum rahama ce gare ku da tausayi ghaira nisyan ba wai an manta bane fala tabhathu anha da haka kar ku tsaya ku ta bincike a kansu ku tsaya a iyayen wannan kaga wani hadisi kun ga yana gwada muku Lallai Allah yana da dokoki kar mutum ya ƙetare akwai dokoki a cikin aure kar ku ƙetare akwai dokoki wajen shika akwai dokoki na kisan kai kar yadda ku yi kisan kai Allah ya ce wala taqtulu anfusakum wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kar ku yadda ku kakkashe ku Allah yana jin tausayin ku to kaga akwai dokoki Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal sinna bis wal juruha qisas Allah yace mun wajabta musu fiha annan nafsa bin nafsi lalle rai in an kashe a kashe ta kaga Allah ya hana kisa to iya doka ne karka yadda ka ketara annan nafsa bin nafsi wal ido in ka taba da wani to a taba naka kai ma a taɓa ta ka cire na wani to a cire naka wal anfa bil anfi bakin wani in ka riga ka taba to kai ma a taba naka wal anfa bil anfi was sinna bis sinni haka kuma haƙori in ka karya na wani kai ma a karya naka wal juruha qisas jin ciwo kuma a auna a yi ƙisasi to kaga anan Allah ya saka wasu dokoki a rayuwarka ba a banka ba a barka banza ba shi yasa Imam bin Abdul Wahhab yake cewa inna allaha khalaqana wa razaqana walam yatrukna hamala Allah ya halice mu ya azurta mu kuma bai bar mu karazibe ba bal arsala ilaina rasula ya turo mana manzo to kaga yana gwada maka Allah bai bar mu banza ba dole ya saka akwai doka yasa wani waje Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un shin kuna tsammanin mu mun halice ku ne a banza a wasa ba za ku dawo gare mu ba don haka Allah ya halice mu don mu bauta masa kuma ya saka dokoki yawwa da haka anan dan adam kowane baligi ana gwada masa akwai doka a kansa kar mutum ya ya ketare yawwa to shine abin da ake nufi da abin nan wa ya kifa inda amrihi wa nahaihi bawa ya tsaya a inda aka umurce shi da kuma inda aka hane shi akwai inda Allah ya umurce ka ka je ina ne Allah ya rubuce ka wannan matar ta kace halaliyanka ne to ka je kai kwanciyar aure da ita ka je kai damuwarka da ita kai sha'aninka da ita halal ne wa ya kifa inda amrihi ya tsaya inda aka umurce shi an gina gida ga iya wajenka kar ka shiga gidan wani ka sayi fili to ka tsaya iya filinka kar ka shiga filin wani manzala yace man zalama min al-ardi qida shibrin tuwika lahu yawmal qiyamati min sab'il aradin wanda duk yayi zalunci ya fita a cikin filin sa ci filin wani kwacin taki ɗaya haka to za a warwaro ta tun daga kasan bakwai ran kiyama a lafta masa ita ya ɗauke ta ran kiyama to kaga Allah ya saka dokoki da yawa wa yaqifa inda amrihi wa nahayhi ya tsaya inda aka umarce shi da inda aka hane shi ina ne aka umarce ka tsaya wajen ina aka hana ka karka da ka afka shine ma'anarsa wa yaqifa inda amrihi wani haihi shi yasa manzala yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yace fa idza nahaitukum an shay'in idan na hana ku akan wani abu buhu to ku nisance shi wa idza amartukum idan na umarce ku bi amrin da wani al'amari fa atu minhu mastata'tum ku je wannan abin da na umarce ku gwargwadon inda za ku iya to muna roƙon Allah ya ba mu sa'a mu aikata abin da Allah ta'ala ya umarce mu da shi Waya kifa inda amrihi wa nahwihi wa ya tsaya inda aka umurce shi da inda aka hane shi to anan ana bada shawari ne da kuma wa'azi ma duk wanda ya balaga da hankali ya kiyaye mutuncin sai tsaya a dokokin Allah kar ya yi asara kar ya zama mara tarbiyya sannan nukta na gaba yake cewa wa ya tuba ila Allah subhanahu ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki qabla an yaskhata alaihi tun gabannin bai yi fushi da shi ba ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki tun kafin Allah bai yi fushi da shi ba to nan shi ma tuba Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku muminai duk gaba ki ɗayan kun koma zuwa ga Allah to lalle Allah ta'ala zai zai hada ku ko za a buku rabo ku za Allah ta'ala zai rabotar da ku Allah ya rabotar da mu nan tuba wajibi ne at-taubatu wajibatun tuba wajibi ne dole ka tuba idan mutum bai tuba zuwa ga Allah ba to Allah ta'ala zai yi fushi da shi shi yasa yace qabla an yaskafa alaihi tun kafin Allah bai yi fushi da shi ba mutum ya tuba zuwa ga Allah a nan Allah ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ya ce walladhina idza fa'alu fahishatan bayin Allah sune wa'inda idan sun aikata wani alfasha aw zalamu anfusahum ko kuma suka zalunci kansu zakarullaha sai su tuna da Allah fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi Allah ya gafarta musu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda yake gafarta zunubi sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu ba su ci gaba akan abin da suka aikata suka ci gaba da aikata laifin ba wa hum ya'lamun alhali da gangan sun san kawai abin da suke haramun ne kuma su je suna aikatawa ba ayoyi da yawa wanda suke bayani akan tuba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 ya yan uwa musulmi babu abunda dan adam a duniya dai aikata Allah ba zai yafe masa ba ko menene in ka aikata Allah zai yafe maka ko menene in ka yi kar ka taba ɗebe tsammanin Allah ba zai yafe maka ba saboda Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal almu'minu la'allakum tuflihun ku tuba gaba ɗaya Allah ya ce jami'an dukkan ku lafazin jami'an yana nufin tauhidi ne jami'an gaba ɗaya kowaye ya ku muminai to yana gwada maka cewa kar ka tunanin wani laifi da ka aikata kana cewa wai kai shikenan da ka mutu ka shiga wuta karka yi wannan tunanin domin manzo Allah ya ce la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah kar dayan ku yadda ya rasu face yana kyautata tsammanin sa wa Allah idan ka mutu kana ta tunanin wutan jahannama da ka shiga saboda laifin da ka aikata to da ka ga wutan jahannama idan ka mutu kuma kana tunanin aljanna da rahaman Allah to insha Allahu rabbi in mutuwan ta zo maka zaka mutu kuma kyakkyawan mutuwa zaka haɗu da rahaman Allah ta'ala kamar yadda na faɗa ba wani laifi da mutum zai aikata face in ya zo ya tuba Allah Allah zai yafe masa Allah ta'ala yake cewa qul ya ibadiyal asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ka ce musu ya ku bayi na waɗanda suka aikata mugunyan aiki wa kanuwansu la taqnatu min rahmatillah kar ku yadda kuɗi da tsammani daga rahaman Allah ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta dukkan zunubi gabaki daya inda huwal ghafur rahim saboda Allah mai gafara ne don haka ba abinda da mutum da aikata a duniyan nan Allah ba zai yafe masa ba kar wanda ya je zauna ya yi tagumi na tunanin waya aikata wani laifi sata ne kisan kai ne ta'addanci ne zina ne liwatsi ne da mata kana da mata ka taɓa zina baka da mata ka taɓa zina ko menene ka aikata zagi ka yi menene Allah zai yafe maka ka zo ka tuba Allah ta'ala wallahi duk abin da ka aikata ko mecece in ka zo ka tuba Allah Allah zai yafe maka yana daga abin da na haɗu da shi yayi farin ciki wa wato 'yan kurkuku a cikin kurkuku na ji na samu wasu kisan kai ne sata ne duk wani laifi sun yi wani ya jima tun a baya baya sallah wani a baya ya jima baya azumi wani kisan kai yake yi ga sunan laifi da yawa wani ya taba aure ya yi zina wani bai taba aure ba ya yi zina wani shaye-shaye yake yi wallahi laifi kala-kala wasu sun yi tagumi suna ta cewa to su yanzu in sun mutu wuta su shiga in sun mutu wuta za su shiga wasu sun riga sun yi zero mayin nasu kawai shi kawai suna jiran mutuwa ne su je su shiga wuta sakamakon haka wasu suka ce to sun daina sallah sun daina azumi sun daina komai da muka zo sai muka musu da sai muka ce duk duniya ba laifin da zaka yi Allah ba zai yafe maka ba duk duniya ba abin da zaka yi Allah ba zai yafe maka ba ko menene in kai Allah zai yafe maka lakin akwai sabanin malamai da aka samu akan kisan kai karkashin ayan nan da Allah yake cewa wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima ma'ana wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakonsa jahannama ne Allah ya kaddara masa dawwama a cikin ta har har abada ba zai fita ba fajaza'u jahannam khalidan fiha Allah ya ce ba fita wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine masa wa a'adda lahu azaban azima Allah ya tanada masa azaba mai girma to wasu malamai shi ne har cikin sahabbai wannan sabanin suke ganin cewa wanda ya aikata kalma ya kisa to ba dai ko ya tuba Allah ba zai yafe masa ba sai wasu malamai suka ce a'a ai gashi Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ya ce duka zai gafarta kar wani ɗaya bai tsammani daga rahaman Allah ta'ala Allah yana gafarta zunubi ga baki dai saboda shi mai gafara ne to shine wanda suka tashi martani suka ce to ai Allah ya kalli wannan ayan ya sake saukar da wancan sai da Allah ya saukar da qul ya ibadiyal ladina asrafu kafin ya sake cewa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam don haka Allah yana kallon ayan kafin nan tukunne zai sake saukar da wannan aya to sakamakon haka shi yasa wasu suke ganin cewa kisan kashi ne amma maganan gaskiya Allah yana gafarta dukkan zunubi domin Allah ya ce la taqnatu min rauhillah innahu la la tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa alqawmul kafirun da haka ba a daina tsammani daga rahman Allah ta'ala sannan mu sake tunawa da mutumin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa ya kashe rai ɗari ba ɗaya wa'annan rai ɗari ba ɗaya da ya karkashe sai ya ji yana son ya tuba wa Allah saboda yana tunanin haɗuwansa da Allah sai ya kama hanya ya je yana neman waye malami to sai aka gwada masa wani mai bauta amma ba malami bane kamar yadda mutanen da basu yi karatu ba in sun ga mutum yana taiwaita yin bauta sai suna sa a matsayin malam ne malam ne to sai aka nuna masa wannan mai bautan amma jahili ne sai bauta kawai ya je ce masa malam ya ke ce ni ne sai ce wani mutum ne ya kashe rai ɗari ba ɗaya zai iya tuba sai ce a'a rai ɗari ba ɗaya rai ɗaya maya ka kare ko gaya masa yi ina sa ina sa ya tattara ya shirin shiga wutan jahannama Allah ba zai yafe masa ba Ya ce Allah ba zai yafe masa Ya ce Allah ba zai yafe masa ba ba inda zai ce ba inda zai ce to shikenan ba wani bane ni ne sai bari in cika nadarin da kai sai kama shi murɗe shi kashe shi ya cika nadarin amma har yanzu hankalinsa bai kwanta ba so yake ya samu inda zai tuba ya sake shiga cikin gari yana nema ina dai samu malami ya tuba sai aka gwada masa wani malami aka yi sa'a malamin ya haɗu da shi ya ce ina son in tuba ne wani mutum ne ya yi kisan kai yana son ya tuba ɗari rai ɗari ya kashe sai ya ce waye isa ya raba tsakanin bawa da Allah waye isa ya raba tsakanin bawa da Allah ku duba kalman nan haka ya ba shi dama ya tuba bayan ya tuba sai Allah ta'ala ya karɓi tubansa har kuma ya mutu a ƙarƙashin wannan kusa da wannan lokacin daga tubansa tafiya kaɗan ya yi Allah ya karɓi rayuwarsa to kun ga Allah ya karɓi rayuwarsa ya kuma yafe masa da haka ba laifin da zaka aikata Allah ba zai gafarta maka ba shi ma kisan kai yayi kuma da gangan yin yayi da haka Allah ya dai yafe masa sannan idan mutum ya sake lura akwai wani hadisi da manzo Allah ya sake bayani akwai mutumin da ya aikata manya-manyan laifi yana tunanin in Allah ya samu dama a kansa to Allah zai azabtar da shi azaba mai raɗaɗi to sai ya kira ƴaƴayensa sai ya ce zan yi hikima wa Allah lalle na aikata mummunan aiki idan na mutu ku ɗauko gawa na ku haɗa gwama gwaman itace ku bankauta ku kashe ku ƙona ni kar ku binne ni sai in kun ga wuta ya ci jiki na na gama zamantowa toka to daga wannan lokacin sai ku ɗiba tokan ku je ku barbaɗar da ita iska ya watsar da ita akan ruwa to nan Allah ba zai same ni ba in na mutu saboda in Allah ya same ni zai azabtar da ni azaba mai radadi to yayi wannan a cikin ransa saboda manyan laifin da yi yana tsoron haduwansa da Allah to kenan yana mutuwa sai Allah ya hada shi domin Allah ya gwada masa ina da iko a duk abin da na so to da Allah ya hada shi sai ce me yasa kai haka sai ce ya Allah dalili ina tsoron azabanka ne na aikata manyan laifi in ka samu dama akai na Allah da ka halaka ni sai Allah ce to na gafarta maka to kun ga Allah ya yafe masa kenan duk ba laifin da mutum zai yi Allah ba zai yafe masa ba ko menene in ka aikata Allah zai gafarta maka ka dawo ka tuba wa Allah kawai ka shata layi da laifin ka na baya in ta'addanci ne shata layi in kidnapping ne shata layi ka tuba kamar yadda ake ta fama da 'yan ta'adda to ko menene ka shata layi ka tuba wa Allah Allah zai yafe maka wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dan haka wa yatuba ila Allah ya tuba zuwa ga Allah ta'ala qabla an yaskhata alaihi tun kafin Allah bai yi fushi da shi ba nan ya gwada cewa idan mutum bai tuba ba to Allah ba zai gafarta masa ba Allah ba zai yafe masa ba muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana to malam ya kawo sharaɗoɗin tuba ba wai kawai tuban ba to akwai sharaɗoɗinta menene sharaɗoɗin ya ce wa shuruɗu taubati sharaɗoɗin tuba can qabla an yasqat alaihi tun kafin Allah bai fushi da shi ba kafin mu zo in mun dawo baya lalle idan mutum yana da laifi a kansa kafin Allah ya fushi da kai kai kokari ka tuba duk wanda yake yin laifi to ya sani Allah yana fushi da shi idan kuma ka mutu wallahi Allah zai saka cikin azaba da ka kome mutum ya tuba shirka ma in mutum yana ya tuba in ka mutu kana shirka baka tuba ba duk laifin da ka mutu baka tuba kana yi ba to Allah zai karbi dai Allah zai halaka ka zai saka cikin azaba kafin in wuce ko da dai zai zo a bayanin gaba wa shuru'ut taubati sharadodin tuba in mutum zai tuba to akwai sharadodi abin da ake nufi da sharaɗoɗi shine abin da idan ba ɗaya to sauran ba su yi ba in aka ce abubuwa guda huɗu ne kafin abu ya yi to in an cire ɗaya ya zama uku to abun ba zai yi ba akwai sharaɗoɗin sallah in ka cire ɗaya to ba sallah akwai sharaɗoɗin azumi in ka cire ɗaya to ba azumi wannan shine abin da ake nufi da sharaɗi wa shuruɗu taubati sharaɗoɗin tuba to kamar yadda muka faɗa tana da sharaɗoɗi wa kullu shartin lazimun lil aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa shurutan halalat muharrama aw aksahu fa batilatun fa'alama da haka duk wani abu inda a yi ta sai an cika sharaɗinsa akan aure ne akan kasuwanci ne da kuma sauran duk wani abin da da a yi sai dai in sharaɗin da ya saba qur'ani ko ya saba hadisi to wannan ba za a yi shi ba to anan ana maganar sharaɗi ne na shari'a wa shuru'ut taubati sharaɗin tuba na farko in da ka tuba an nadamu ala ma fata yin nadama bisa abin da ya wuce me ka aikata ta'addanci me ka aikata sata me ka aikata liwatsi me ka aikata kisan kai me ka aikata kin yin azumi me ka aikata kin sallah me ka aikata kaza kaza kaza kaza duk abin da ka aikata to in ka zo za ka tuba ka yi nadama akan abin da ya wuce ka yi nadama akan abin da ya wuce to nadama kashi biyu ne akwai nadama mai amfani akwai nadama da bata da amfani nadama tana zuwa lokacin kafin wani abu ya faru da kai ko kafin Allah ya hukunci akan abu in ka yi tuba ka yi nadama to ya wuce in ka tuba ka yi nadama ta wuce Akwai nadama kuma mara amfani wadda sai da bala'in ta same ka tukunna kafin kai nadama. To wannan bata da amfani. Kamar Habila da Ƙabila. watlu wanda Allah yace watlu alaihim naba abani adam bil hal bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu Allah min muttaqin su biyu ne sun gabatar da kusanci zuwa ga Allah Allah ya karbi na ɗaya Allah bai karbi na ɗaya ba ɗayan yace sai na ma duka na kashe ka ɗayan ya ce ni kuma in ka sa hannu dan ka dake ni ba zan rama ba ya zo ya sa hannu kuwa ɗayan ya dinga dukansa bai rama ba har sai da ya kashe shi yana kashe shi ɗan ya zayyana masa ya kashe shi fa asbaha min khasirin fa ba'atha Allahu ghuraban sai Allah ya turo masa wato ya kashe shi ya rasa kuma ya dai don a lokacin ya mutu ba a fara biso ba gagawan dan uwansa ya kashe shi bai sanya zai da shi ba zai bar shi ne akan ƙasa ya ruɓe? ko zai tona rami ne bai da tunanin haka to sai Allah ya turo hankaka suka zo suka yi fada ɗaya ta bugo ɗaya ta mutu to sai ta zo ta sa kafanta da bakin ta tattauna rami sannan ta wurga ɗaya sannan shi a lokacin sai ya gani قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري صوت آتا أخي فأصبح من النادمين kaga sai zamanto cikin masu nadama amma nadaman da bata da amfani saboda abun ya riga ya afku akwai nadama mai amfani wadda kafin abun ya faru to sai kayi ƙoƙari kayi nadama kafin abu ya faru to sai kayi ƙoƙari ka tuba to nan ana son nadama mai amfani ita ake nufi a nan wajen kai nadama kafin bala'i ya same ka kafin ka mutu kai nadama kafin kwanan ka ya kai nadama kafin to haka ake bukata in kai nadama to a irin wannan shine wannan kana cikin aikata laifi to kafin wani bala'i ya same ka kafin ka mutu Allah ya sa ka a wuta to sai ka tuba in ka tuban kuma sharaɗin ta shi annadamu ka dinga nadama me yasa na aikata wannan abu in zina ne me yasa nayi in luwaɗi ne me yasa nayi idan kisan kai ne me yasa nayi idan ta'addanci ne me yasa nayi garin ya nayi wani abun kana jin haushi kana nadaman ma me yasa ka je ka afka a cikin ta to shine annadamu alama fata ka nadama akan abin da ya wuce wan niyatu na biyu Allah ya'uda ila dhanbin ka kulla niyan ba zai mutum ya kulla niyan ba zai koma zuwa ga wata zunubi ba fi ma baqi alaihi min umrihi cikin abin da ya ragowa yayi saura daga rayuwarka abin da ya saura daga rayuwarsa mutum ya dinga nadama kuma yayi niyan ba zai koma wata zunubi ba nan ya ce wa niyatu Allah ya uda ila dhanbin ya kawo shi da siga na nakira Na kira din nan yana gwada babban zunubi karamin zunubi zunubin da kake yi da wadda ma ba ita ba ka kulla niyan ba za ka yi ba kamalal misali in kana zina ne to ka tuba kana nadama akan ita ba ka kuma koma wata ma zunubi ba ko sata ne ba za ka yi ba ko luwaɗi ne ba za ka yi ba ko kisan kai ne ba za ka yi ba laifin nan da kai tuba akan ta to kowace irin laifi ma ba ma ita ba ka tuba ba za ka sake yin ta ba to wannan shine abin da ake bukata ga mutum in ya aikata wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gashi ne mun garayi wasu akwai laifuffuka da suke yi amma manzon Allah da ya zo suka musulunta ba ma wannan laifin da suke daɗin ba to kowace laifi sun nisance ta sun tuba to haka ake buƙatar mutum baligi ya kasance na uku sharaɗin tuba wa an ya turka ma'asu ya tafi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ya bar dukkan wani sabo a cikin time ɗinta ko da ya kasance mai cuɗanya da ita idan sigari kake sha ka ga sabon Allah ne haramun ne shan sigari to daga lokacin da kake shan sigari din nan kuma ka samu ilimin haramun ne sigari to sai ka daina sai ka cire ta ka karya ta ka watsar da ita ka kuma tuba wannan shine ko a cikin lokacin da kake shan sigarin sakon ya zo maka sai ka daina kana cikin zina to tam din sakon ya zo maka sai tuba ta zo maka ka tashi ka bar zina karkace ce sai ka karasa sai ka tuba daga wannan lokacin ko da kana cuɗanya da ita ne kamar yadda muka faɗa ko da sigari ne duk abin da kake yi ko da kana cikin sata ne sai saƙon ya zo maka to sai ka daina duk abin da kake time ɗin da kake cikin yin wannan aikin to saƙon ya zo maka sai ka daina yi duk lokacin da kake aiki da wani sako to saƙon tuba ya zo maka to sai ka tuba ka cire kanka ka daina wannan shine abin da malam yake nufi anan to mun samu sharuɗi guda uku daga cikin sharaɗin daga cikin maganan tuba ta kasu kashi biyu akwai tuba tsakaninka da kai da wani akwai kuma tsakaninka da Allah in tsakaninka da Allah ne wa'annan duka sharaɗoɗin ne amma idan akwai hakkin wani ɗan adam a ciki ka zagi wani ka ci dukiyar wani ka yi kaza akwai hakkin shi to Allah ba zai yafe maka ba sai ka je ka samu wanda kai masa wannan laifin tukunna sai ka ce wane ka yafe mu to in ya yafe maka to tukunna sai Allah ya yafe maka nasa sai Allah ya karɓa tuban ba yadda za a yi kaci dukiyar wani kuma ka zo ka ce Allah ka gafarta mun a'a za ka ɗauki dukiyar ka mayar masa in babu kuma ka je ka ce wani ka yafe mu shi yasa bala'in da ke cikin zina da matan wani kenan ya za ka je ka tuba to shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ran kiyama za a zo da mijinta a ce ga wanda ya zina da matanka a duniya ga ayyukan sannan ga baki ɗaya kwashi abin da ka so to kaga asara ne to irin wannan shawari shine sai ka samu mutum ka ce wane akwai laifi da na da yake mu da kai to Allah ka yafe mu to wannan ba lalle ka faɗa ba ka neme yafe maka saboda in ka mutu a haka wallahi Allah in ya damke ka Allah zai saka wuta saboda duk wanda yayi zina da matan wani ya ci amana in kai zina da yar wani ka ci amana dole sai ka nemi ya yafe maka ka kuma zo ka roki Allah ya gafarta maka karkashin abin da ya shafi tuba wannan shine abin da ake bukata in akwai hakkin wani sai ka nemi ya halatta maka shi yasa mu nemi laifi mu kiyaye laifi mu nisanci laifi dukkan abin da ya shafi laifi mutum ya kiyaye saboda wannan abu akwai hatsari a cikin shi Allah ya mana agaji ah, nukta na kusa da karshe ya ce wala ya hillu lahu an yu akhira tauba wala ya kula hatta ya hadini Allah fa innahu min alamati shiqa wal khidlan wa tamsil basira yace wala ya hillu lahu bai halatta gare shi an yi akhira tauba ya jinkirta tuba bai halarta ga baligi in ka balaga ka jinkirta tuba maza a tam ɗin ka tuba maza Allah ce ina tuba a kowane rana sama da ɗari to yana tuba so saba'in yana tuba kuma sama da saba'in to koyaushe manzo Allah yana yawaita tuba mutum ya yawaita tuba ga Allah kuma ba a son a jinkirta tuba kar ka yadda ka ga jinkirta tuba koyaushe ka dinga tuba tuba ka aikata laifi ba ka aikata laifi ba ɗauki kanka kawai kai mai laifi ne koyaushe ka tuba saboda manzo Allah Allah ya ce masa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك إلى صراط مستقيما وينصرك الله نصرا Aziza. Allah ya ce mun gafata maka laifinka na baya da kuma laifinka da za ka aikata nan gaba duk mun gafata maka na baya an yafe maka baka san wanda za ka aikata nan gaba ma to na nan gaban ma Allah ya yafe maka kuma Allah ya cire kasan shi a tare da manzo Allah manzon Allah ma'asumi ne to amma duk da isma da Allah ta'ala ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan Allah ya faɗa Allah yana yin tasbiyar tuba wa Allah da yawa yana tuba wa Allah ɗari yana tuba wa Allah saba'in sama da saba'in domin ya nemi gafaran Allah ta'ala to kun ga kai yanzu da ire-ire na mu da muke laifin manzo Allah bai laifi an ce yana tuba to mu he kamata mu tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisi wata rana Aisha radiyallahu anha ta ga yana sallah har kafan manzo Allah suna suntuma suntuma suna kumbura a wannan lokaci ta ce ya manzon Allah ina tausaya maka kai da Allah ya gafarta maka zunubin da ka aikata da wanda ka ana jiran ka aikata nan gaba Allah ya yafe maka kai yanzu kuma gashi ka kuke ka kwanta ka huta kafafunka suna ta kumbura manzo Allah ce, ya Aisha afala akuna abdan shakura shin bana na so in zamanto bawa mai godiya wa Allah ba to kun ga manzo Allah bai zauna ba yana gode wa Allah saboda Allah ya masa arrizqu shi kuma yana yin ashkuru kuma wa yastaghfirullah yana neman gafaran Allah ta'ala duk da haka in kun lura a ƙarshen rayuwar manzo Allah Allah ya saukar da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwada afwaja Allah yace fasabbih kai tasbihi bihamdi rabbika ka dinga godiya kana yabon ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafararsa to sai manzo Allah ya koma yana cewa subhanaka allahumma rabbana bihamdik allahumma ghfirli a sallansa haka yake faɗa subhanaka allahumma rabbana bihamdik allahumma ghfirli subhanaka allahumma rabbana Baitin da annabi abin da yake faɗa a cikin sallah yana cewa sabbi hisma rabbikal a'la to yana karanta ah, subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la a sujada lokacin da aka saukar da sabbi hisma rabbikal a'la manzo Allah yace ij'aluha fi sujudikum ku sa ta a cikin sujada shine muke cewa sabbi subhana rabbil a'la ma'ana sabbi hisma rabbikal a'la subhana rabbil a'la da aka saukar da ah, abin nan fasabbih bismi rabbikal azim wuri biyu a cikin suratu alwaqi'a sai manzo Allah ya ce ij'aluha fi ruku'ikum ku sa ta a cikin ruku'inku shine muke cewa subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim fasabbih bismi rabbikal azim kaga subhana rabbil azim subhana rabbil azim to sai manzo Allah yana maimaita ta yana yi amma da aka saukar da wancan sura idza ja'a nasrullahi al-fatu sai manzo Allah ya dena ya koma karanta wancan abin da yake alaka da neman gafara din wanda yake gwada maka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ƙarshen rayuwarsa ya rasu da wannan ne a sajada ya ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli a ruku'i a sajada ma ya sake maimaitawa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghafirli wannan yana gwada maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan Allah yana yawaita tuba wa Allah wanda yake gwada maka mu muna yin laifi fiye da inda ba a tunani amma manzo Allah baya laifi amma mu muka fi cancanta da mu dage mu yawaita tuba Allah ta'ala ya sa mu dace don haka wala ya hillu lahu an yu'akhkhira tauba bai halatta ga bawa ya yawaita ya jinkirta tuba kamar da Allah ta'ala yake cewa ala إنما التوبة ya'maluna su bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ula'ika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu ghafurur عليما Hakima. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما الله يتي إنما التوبة إيا كان توبة تقسكيا للذين يعملون السيئات للغوائن دسكي أيكة ممونا أيكي أو تو إيا كوانا سوني ما ستوبة حتى إذا أحضر أحدهم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني أتبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار Allah ya ce wa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayi'at ba fa kyakkyawan tuba bane ga waɗanda suke aikata mummunan aiki hatta idza hadara ahaduhum maut har sai mutuwa ta zo mutu qala inni tubtu yanzu dai ce yanzu kan nan tuba Allah ya ce kwata kwata ba tuba bane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yaqbalu tawbata tawbatal abdi ma lam yugargir Allah ta'ala yana karban tuban bawa muddin bai zo gargara ba mutuwa bata zo masa tana shakarsa anan ba to Allah zai yafe masa to tuba ba a san a jinkirta koyaushe mutum ya yawaita tuba akan kare ka tuba wa Allah kafin lokacin da Allah zai karɓi rayuwarka Allah ya mana wala ya kula kuma kar ya ce hatta ya hadini Allah ba dan shirya ba har sai Allah ta'ala ya shiryar da ni akwai masu wannan fahimtar mutum ya ce ba zai tuba ba ai sai Allah ya shiryar da ni in Allah yana son in shirya dan shiryu in Allah ba ya son in shirya zan ci gaba da yi kar mutum ya faɗi wannan fa innahu min alamati shiqa saboda hakan yana daga alaman shakiyanci rashin rabo wal khizlan alama ka taɓe kenan wa tamsil basira da kuma shafewar basira mutum ya ce ba zai tuba yanzu ba haka aka samu daga cikin sahaba to wasu wadda manzo ya rayu da su a zamanin sa an samu su Abu Jahal annabi yayi ta kiran su su tuba suka ta jinkita tuba Hamza bai jinkita ba ya karba Umar ya zo ya karba Abubakar ya musulunta Aliyu ya musulunta yana yaro ga sunan da yawa sun gaggauta tuba amma an samu su Abu Jahal haka suka mutu an samu ɗansa ikrama daga baya zo ya musulunta kafin Allah ya kawo masa wato eh, mutuwarsa akwai umayyatu bin khalaf haka aka kashe shi shima utba aka kashe shi ga sunan da yawa ba sun jinkita tuba akwai abdullahi bin judu'an wanda duk wani taimako addinin musulunci ya bayar da dukiyarsa da komai nasa amma bai taba kalman shahada ba ya jinkita tuba wa Allah ta'ala wanda jinkita tuban nan da yayi ya mutu lokacin da ya mutu aka ce Allah sallam abdullahi bin Jud'an gashi ya rasu yaya makomansa shin dai shiga aljanna ko kuma dai shiga wutar duk da kokarin da yayi wa addinin Allah ya aiki manzo Allah ya ce wuta zai je saboda bai taba kalmar shahada ba wannan ta kai Abdullahi bin Jud'an wuta akwai su suna nan da yawa waɗanda sun jinkita tuba kuma daga ƙarshe jinkirin tuban ya ja musu halaka ya kai su wutan jahannama zaka ba a son a jinkirta tuba ko yaushe ka samu dama ka tuba zuwa ga Allah akwai wayanda sun kakkashe ƴaƴayensu tun a jahiliya ah, Allah ya karɓi tubansu daga baya bayan sun musulunta to don haka ba a buƙatan jinkirta tuba ko yaushe mutum Allah zai iya kiranka ka mutu ya kamata mutane su ji tsoron Allah a dinga tuba akan kari a dinga tuba akan kari akan lokaci duk abin da ka aikata kai tuba wa Allah saboda akwai wanda zai kwanta a wajen inda ya kwanta kuma gobe bai tashi ba akwai wanda in ya kwanta zai wayi gari da safe je accident ya mutu akwai wanda in an wayi gari zai rashin lafiya je ya mutu kowa mutuwa mutuwa ɗaya ce amma dalilan mutuwan suna nan da yawa to shi yasa kar mutum ya dinga tunanin na kwana na tashi na kwana na tashi da haka dan ita kwana ina tashi akwai ranar da in ka kwana ka tashi din to ba za ka sake kwana ka tashi ba kwanan ka ta kare da haka ku lura da irin yadda mutuwa take ta shan kan mutane to a yawaita tuba wa Allah ta'ala Ah, wala ya kula hatta ya hadini Allah kar mutum ya ce ba zan shirye ba har sai in Allah ya shiryar da ni akwai masu faɗan irin wannan da haka malai yace wannan daga cikin alaman shaƙi ne mutum ma'ana ɗan wuta abinda da ake nufi da shaki kishiya ne na sa'id shaqi Allah ta'ala ya ce yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni faminhum shaqiyyun wa sa'id ah, Allah yace ce ranar da ta zo yau mai atila ta kallamu nafsin illa bi idni wata rai ba za ta yi magana sai da izinin Allah fa minhum shaqiyyun a cikin mutane akwai shaqi wa sa'id akwai kuma dan wuta a dan aljanna to muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin da muka faɗa ya amfane mu kurakuran mu kuma Allah ta'ala ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, mala fakallah muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da arjanna jama'a masu sauraron masu kallon mu kan sai muna muku fatan alkhairi sa'ilin nan kuma muna ma malam godiya irin wanga karatun da malai ba mu wallahi karatu yayi karatu cike ko so Allah muna godiya sosai Allah ya sa ka da alkhairi uh, jama'a mun bude phone lines ga waɗanda suka saulara da kuma waɗanda ke neman karin bayani a uh, cikin karatun da aka yi she mu duba mu dasa aya lokaci ya riga ya wuce Allah ya saka muku da alkhairi wa khasatan shek kuma muna maka fata alkhairi uh, jama'a mun sa uh, phone lines mu ga waɗanda ke neman karin bayani za mu doki wasu callers kadan she mu duba mu da sa'aya insha Allah domin wurin soma karatun mun riga mu yi late wurin uh, wurin soma karatun shi sa mun duba mu da sa'aya insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum kwala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Eh, Shek kana jin kwala? Eh ba laifi muna ji. To shi kenan. Kwala sunan ka daga nake kiran. Jihar Bauchi. Iko Allah. Eh, kwala ba mu jin ka sosai. Sunan ka daga nake kiran. Hello? Na'am kwala sunan ka daga nake kiran. Alaikum. ikon Allah salamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah kwala eh sunana Adamu daga nan jihar Bauchi to mala Adamu duniya na sauraron ka muna ji ina gaishe da malam sosai malam na sauraron ka tare da kai ubangiji Allah saka muku da alkhairi dala malam karin haske nake so akan da ka kawo shi na maganan kudin yake da suna wanda ya yi a kan fili na dan fara sauraron bayanin shine ne dan fada da abun saboda da yawa wannan shine kawai Yalla sa tashi lafiya amin amin amin ah, shek ban sani ba ko ka ji shi da kyau Eh, yana yana ɗan yankewa a ƙara ɗan maimaita mana mu ji bayanin nasa ah, to ko ni wuri na ban jisa sosai ba ma yau ya ji kai magana kan fili kaman fili kaman ah, kuma wurin nan kaman dai misali ka bayar a fahimta na cewa wanda ya yi ah, ya yi wundar ganin kuskure ni laifi kuma ya yi dangane da filin wani ya sayar da shi ko dai ya je sai fili shi ka ba da misali haka to amma ni ban fahimci tambayan shi sosai ba gaskiya to ina ga yana magana dangane da misalin da muka bayar ne akan wato hadisin manzala sallam man zalama min al-ardi qida shibrin wanda di yayi zalunci akan ƙasa kwacin taki ɗaya shibiri shine wannan haka filin da ba naka ba sai ci ta shiga na wasu to maza Allah ya ce tunda ba naka bane haramun ne kar ƙara kwatankwacin haka to ranar gobe kiyama za a warwaro wannan filin tun daga sama ta ɗaya har sai an je sama ta ƙasa wato ƙasa ta ɗaya kai har sai an je ƙasa ta bakwai domin yadda sama take guda bakwai to haka kasa guda take guda bakwai amma hadisi ne tabbatar da haka ayoyin Alƙur'ani. bayan da Allah ya ce ƙasa bakwai ne sai dai yayi alama haka Allahu alladhi khalaka sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna sai yace wa min al-ardi mithlahunna to yake gwada cewa a ƙasa ma guda bakwai ne to don haka da a ciro ta tun daga ƙasan bakwai a kwaso ta duk nauyin ta nan sai a jibga maka akai kai da kwanta a maka azaba ga haka kafin a kai ka jahannama saboda ka ci filin da ba taka ba kwatankwacin taki daya. wannan shine a ma'anarsa da wannan muna ƙara jaddadawa da kuma mutane su ji tsoron Allah masu cin dukiyan mutane su ci filin mutane wallahi shi kokari su mai da ita min qabli an yi atayhum la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum zalimun tun kafin a zo ranan da ba da ka iya da biya da komai na duniya ba babu kuɗin babu filin a ranar tashin kiyama kai kokari ka biya domin in Allah ya kai mu ran tashin kiyama ka ci dukiyar mutum ta hanyar fili to idan ka an tashi biya wallahi ba kasan nan da ba kasan ba da ka samu kasan ba domin wata kasa ne daban da a mai hisabi a kanta. yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar Allah yace ranan da za a musanya kasa da za ku zauna a kanta aiki ayi hisabi ghayra al-ardi banda wannan kasan da kuke kanta was saman ma duk za a nade ta yawma natwi samaa ka tayyi sijilli kutub ko ka tayyi sijilli kitab duk an faɗa kama bada'na awwala khalqin nu'idu na alaina na kunna fa'ilin dan haka da a nade sama za'a a ƙasa to kaga wannan ƙasan da kai zaluncin an nade ta wata ƙasa daban aka baza wanda za a yi hisabi a kanta to kafin wannan ranar mutum ya ji tsoron Allah ya yi maza ya ɗauki hakkin mutane ya mayar musu wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi a cikin wannan hadisi Allah ya tsare mu da zalunci amin amin amin amin amin shek muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya um, mun doki wani kola kuma insha Allah assalamu alaikum kola Salamu alaikum. Salamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, sunan eh, ka daga na ke kira. Yan ka Tafik. Yan eh, ku Tafik Muhammad Ibrahim. Na magana from Fadama. To, muna jin tambayan ka shine. cikin maganar farko ne sai kamar awwal ma musallaf tasiri imani farko abin ya waje ba ga mukallafi su ne shiru imani ya kyautata imaninsa samanin magana shi ke ne zai kama maybe ni ya kan gane ni yanzu ba na balaga na kai na balaga ya fi ya fi ya fi ya fi fadi fadi ya fi fadi wanga ya ki kama ma a sallallahu alaihi wasallam ki saki fadi wasu kuwa ci gaba ci gaba saboda ni tun da zan sa kan shi addinin musulunci ba mu gane tambayan ka ba magana na kama ai sai kama ta sun imani ta inda ta imanin ka inda ta imanin ka nan sai ka san kama sai ka san kama izin gwana izin gwana kama ni na kai baligi na izin gwana ni na ni mukallafi ne na kai baligi ne ngani ta ta mini sai yaya kuma musulmi ne sami na ce mini na sake na sake ce da ce kamar Allah guda kawai ne kuma an yi sallallahu alaihi wasallam manzon sa ko kuma ban fadi komai na'am shek idan ka fahimci ka fahimci tambayan shi na'am wai um, wato shi uh, uh, baligi ne kuma uh, wato uh, wato shi musulmi ne already to she kuma gashi hmm. na ga ce jaddada imani wato yanzu da ya balaga nan ko ya kai baligin nan she ya kuma maimaita jajjada eh, ya kuma maimaita cewa babu wani sarki fashe Allah lokacin da ya kai baligi ko dai yaya na'am bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasul nan abinda ake nufi shine ai an ce ya kyautata imani ne ya inganta imaninsa mun yi bayani cewa ai ba wai baka da imanin ba kana da imaninka inganta da ka yi yaya ne ingantawa ba wai da ka sake cewa kalman shahada ne kamar yadda in kafir ya zo dai musulunta kai ma ka sake musulunta ba ne kai ɗin musulmi ne da haka ba da ka sake yi ba kai ɗin musulmi ne Abinda da ake bukata shine ka kyautata zuciyarka ka samu imanin ka nitsar da ita ka ƙara gaskata Allah a zuciyarka ka yadda da Allah a zuciyarka ka yadda da manzon Allah a zuciyarka ka yadda da ranar tashin kiyama ka yadda da manzannin da Allah ya turo su da wanda ka sani da wanda baka sani ba Qur'ani ya ambata mana guda ashirin da biyar duka imani da su amma akwai wanda kuma Qur'ani bai ambace su ba Allah ya ce walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayk Allah ya ce mun turo su manzanni mun gaya maka labarin wasu guda ashirin da biyar wasu kuma ba mu baka labarin su ba to dukkan imani da su akwai kuma littattafan da Allah ya saukar da su da wanda ka sani da wanda baka sani ba su ma kai imani da shi akwai suhufu Ibrahim akwai Qur'ani akwai hadithi akwai abin eh, zabura akwai attaura da sauransu kai imani da shi ka kuma yi imani da mala'ikun Allah baka taba ganin su ba ka yadda da shi ka sa a zuciyarka ka yadda da shi ka kuma yi imani da kaddara duk abin da ya shafe ka mai kyau ko mara kyau kar ka ce boka ne maka ka yadda Allah ne ya daura maka kuma ka nemo fitansa a gun Allah to wannan shine abin da ake nufi da imani da sauransu an ce akwai wuta kai imani da shi an ce akwai aljanna kai imani da shi duk waɗannan abin in ka tabbatar da shi a cikin zuciyarka ka tabbatar da ka gyara imaninka ka gyara imaninka ta hanyar yin sallah ka gyara imaninka ta hanyar yin azumi ka gyara imaninka ta hanyar yin zakan Allah ya hore maka ka gyara imaninka ta zuwa aikin hajji ka gyara imaninka ta abubuwa da yawa ka gyara imaninka ta sadar da zumunci tunda an ce tashihu imani duk abin da Allah ya umarni ka yi shi na addini to ka je ka aikata shi to wannan shine gyara imaninka kuma shine ƙara imani ina fata dan uwa ya gane ba wai ana nufin ka sake kalmar shahada ba ne na'am mu je na gaba mu duba mu dasa aya jama'a ku yi hankuri lokaci ya riga ya wuce ah, mun doki wani kuma she mu duba assalamu alaikum kwala na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah me magana Malam Muhammad barka da dare. Barka da wa sunan ka daga nake ke kiran. Kana magana da Aminu. Na malamin daga na. Eh. Bauchi. To malamin daga Bauchi. Zai ah, fa kallon na jinka muna jin. Ka. Malamin kana samun matsalar network. Kana samun matsalar network. Ba mu jinka sosai kar ka zo maganarka kuma ya zo ba mu ba fahimce ka sosai ba. Ka sauka ka dawo kuma insha Allah. Bari mu je na gaba kuma. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ikon Allah. To, um, Assalamu alaikum. Dawo ka gyara networkinka. Na'am jama'a. ban sani ba ko ta bangare na bari mu duba. Na'am. To, Sheik, ina ga mun ba karamci wurin call wanda da ke kira kuma network su ba shi nan daidai. Shi yasa Sheik ba da bata lokaci ba bari mu baka dama uh, ka bar mu da kalmanka ko kalmatai na karshe insha Allah wanda uh, za ka bar mu da shi har zuwa sabon sati ko lokacin da kuma Allah ya sa mun daidaita za ka yi karatu insha Allah. wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah, ina mana fatan alkhairi Allah ta'ala ya karbi ibadunmu wannan aiki da muke yin sa muna yi ne saboda mu gaya damu mu ceto 'yan uwanmu musulmai su fahimci addini a cikin masu sauraro akwai malamanmu a cikin masu sauraro akwai sa'o'inmu a cikin masu sauraro akwai wanda kuma suke ƙasa da mu akwai da suke ƙasa da mu sosai haka Allah ta'ala ya halice mu ya tsara mu mutane su dawo su fahimci irin waɗannan takardu su fahimci irin waɗannan karatuttuka shine abin da yake wajibi a kansu shine kuma abin da ya fi alkhairi shine kuma abin da zai jawo a fahimci Allah a fahimci wato yadda ake bauta masa saboda a haɗu da Allah an yi ibada mai kyau kuma ina kira zuwa ga dukkan yan uwa malamai masu karantarwa da su yi ƙoƙari su buɗe irin wannan fage domin isar da saƙo al'ummar musulmi suna ta rasuwa ba tare da sun san ibadan su ba ba tare da sun gane yadda alula take ba da tsarki da kuma farillansa da kuma mustahabbansa da ababen da wajibabbu ne a cikinta. yana da kyau mutane su a wayar da su a karantar da su irin wannan radda-radda da ake yi lalle akwai tab ɗin da ake yin raddi amma kada ya zamanto dukkan karatu mu mai da shi daru in kun lura za ku samu waɗanda ba mu ba mu waɗanda ba musulmi ba za ga suna kana iya samun wanda a ce masa jahili ne a cikin su amma yana iya kwatin ɗin aya a cikin littafinsa ya ce maka an ce kaza a cikin littafinsa yana kawo ta a ilimance amma sai ka samu musulmi da girmansa baya iya kwatin ɗin wani abu daga cikin ayoyin ƙur'ani ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina mana fatan alkhairi ina kuma addu'a Allah ta'ala ya sa abin da muka faɗa amfane mu wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana a daidai wannan lokaci saboda akwai gajiya ina ga nan ya kamata mu takaita insha Allah rabbi na'am To, na muna godiya shek Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da harjanna, Allah ya sa muna yin domin shi ne insha Allah lokacin da muka sara za mu dawo da malam za mu yi sanarwa kuma mu zo mu ci gaba da karatu kuma malam ya bukaci wasu ranaku domin ya yi karatun nan wato bangare guda biyu